Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da safiyar yau Juma'a babban rana, takwas ga watan Disamba shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalar duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkamu da warhaka baba ya kuma makiri ne tare da ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin da muke ɗauke da su ga labarai ga kanan labarai to dan majalisar tarayyar amurka kuma dan gwagwarmaya jan lewis ya ce zai ƙaurace ma ƙaddamar da gidan adana kayan tarihin 'yancin ɗan adam da za a yi gobe saboda trump jam'iyyu masu tsaurin ra'ayin islama na amfani da shawarar da amurka ta yanke ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila sannan jiya alhamis shugaban hukumar bincike ta fbi christopher ray ya yi matukar kare hukumar daga jerin caccakar da shugaba donald trump ya rika yi ta kafar twitter to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar kungiyar masu har hada magunguna ta najeriya ta ce ta goyi bayan haramta magungunan tari da ke sa maye to sai dai kuma ta ce abin takaicin ka ga shakiyancin wai har sholushu na facin ki kai wai har kwatami ma har kashin kadangare har wai warin masai hucin masai wanda kullum wani ya ka yi da wannan hukumar 'yan sandan najeriya ta fito kadara ta bayyana matsayanta akan kira da al'umman kasar suke mata da ta soke rundunar yaƙi da masu fashi da makami hukumar 'yan sanda ba za ta cire su ba babu hukumar 'yan sanda a duk duniya da za ta ɗauke unit ɗinta wanda suke kula da irin wannan manyan laifuka haka kuma za ku ji cewar hukumar yaƙi da safara da safaran wato da shan miyagun kwayoyi ta najeriya ta kama wani ɗan ƙasar abricot ko kuma mai ruwan ƙasa biyu kenan da hodar iblis a filin saukan jiragen ƙasa da ƙasa na nnamdi azikiwe da ke abuja bayan haka jumai ali za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran dan jam'iyyar democrat a majalisar dokokin tarayyar amurka mai wakiltar jujiya john lewis na ɗaya daga cikin sanannun 'yan ƙasar da suka shahara a ɓangaren kare haƙƙin ɗan adam tun a shekarar 1960 To amma Lewis ya faɗi jiya laraba cewa zai ƙaurace ma ƙaddamar da gidan adana kayan tarihin da da za a yi a Mississippi a gobe Asabar muddin dai shugaba Donald Trump zai hallara. Lewis da wani ɗan jam'iyyar Democrat a Mississippi Barney Thompson sun rubuta takardar haɗin gwiwa ta yin watsi da bikin buɗe gidan adana kayan tarihin haƙƙin ɗan adam ɗin a matsayin cin fuska. ganin Trump ne zai kaddamar da shi. Kalaman Trump na ƙasƙantar da mata da na ƙasassu da baƙin haure da kuma 'yan ƙwallon ƙafar Amurka cin mutunci ne ga waɗanda suka yi gugurmaya tare kuma da rasa rayukansu wajen neman adalci ga baƙaƙen fatan Amurka a cewar takardar haɗin gwiwar da suka rubutan. Wasu kuma baƙaƙen fatan 'yan siyasa sun ce za su ƙaurace ma bikin buɗe gidan adana kayan tarihin babbar ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam kuma ta ƙasar nacp ta bayyana rawar da trump ke takawa game da haƙƙin ɗan adam da abin takaici za a ƙaddamar da ginin kayan tarihin 'yancin ɗan adam ɗin ne a gobe asabar a birnin jackson ginin zai ƙarfafa nazari kan irin jinajirar da aka yi a gugurmayar ta kare haƙƙin ɗan adam daga shekarar 1945 zuwa shekara ta 1976 abubuwan da za a baje a gidan sun hada da makaman gallaza mutane ta matukar tsana kamar alamar gicciye ta ƙungiyar kukuluskan da kuma bindigar da aka kashe dan gugurmaya midgar evans jam'iyyu masu tsaurin ra'ayin islama na amfani da shawarar da amurka ta yankin wacce take amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila a matsayin wani abin da za suke kafa hujja wajen samo mabiya al'amarin da ga dukkan alamu za a yi amfani da shi lokutan yakin neman zaɓen siyasa a ƙasashe masu rinjayen musulmi sanar wanda shugaban amurka donald trump ya bayar a ranar laraba ta haddasa yawan zanga-zanga a wasu ƙasashen duniya da yadda abin ya kai ga aron gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro a yankunan falasɗinu ana kyautata zaton zanga zanga za ta fi tsanani a yau juma'a kasashen irin su indonesia da turkiya a yau juma'an mai magana da yawun fadar shugaban kasar afghanistan ya ce wannan matakin zai iya yin illa ga batun samar da zaman lafiya a gabas da tsakiya kuma duk wani abin da za a yi ba da haɗin kan falasɗinawa ba ba zai tasiri ba a halin da ake ciki kuma jiya alhamis fadar shugaban amurka ta white house ta musanta cewa sanarwar da shugaba trump ya yi ta daga ofishin jakadancin amurka daga tel aviv zuwa birnin kudus na nufin gwamnatin ta fice daga shirin samar da zaman lafiya a gabas da tsakiya hasali ma kamar yadda shugaban kasan ya ce har yanzu muna masu bayar da himma ga batun samar da zaman lafiya kamar yadda muka saba kuma muna son mu ci gaba da matsa kaimi wajen gabatar da wannan batun a cewar sakatariyar yada labaran fadar white house sarah huckabee sanders a wata takarda na bayani da rasha ta fitar wanda ta zo ma isra'ila da bazata rasha ta ce za ta ɗau yammacin birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila amma kuma za ta ɗau gabashin birnin na kudus a matsayin babban birnin ƙasar falasɗinu da za a kafa jiya alhamis shugaban hukumar bincike ta fbi christopher ya yi matukar kare hukumar daga jerin cikar hukumar da shugaba donald trump ya yi ta yi a kafar twitter inda ya ce hukumomin tsaro a ciki da wajen amurka na mutuntawa tare kuma da sha'awar ma'aikatan hukumar ta fbi kalaman na ray a gaban wani kwamitin majalisar dokokin tarayyar amurka martani ne ga sakon twitter da trump ya tura ranar lahadi cewa tsohon shugaban hukumar bincike ta fbi james komi ya shiriritar da hukumar kafin tafiyarsa bayan komi ya shafe shekaru a wurin inda ma ya jagoranci binciken bogi na na imel din Hillary Clinton da sauran barna. Komi ya lalata wurin kafin ya bari a yanayi mafi muni a tarihi. To, amma kar a tsorata za mu sake gyara wurin a cewar Trump ta kafar Twitter. A yayin da bai karyata abin da Trump ya faɗi ba ta kafar Twitter ɗin, Ray ya mai da martani ta wajen kare ma'aikatan hukumar cikin lumana. da cewa sun iya suna iya iyawarsu don kare amurka daga ta'addanci da sauran barazana to kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc dan majalisar dattawan amurka al franken ya bayar da sanarwar cewa zai sauka biyu bayan jirin zanga-zangar zarge-zargen da aka yi ta masa na nuna halin batsa ga wasu mata shine da ɗan jan jam'iyyar democrat na biyu da zai sauka sanadiyar zargin batsa a wannan satin labaran duniya kenan aka je daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla za mu faro rahotannin namu ne daga birnin Legas. kungiyar masu sarrafa magunguna ta Najeriya ta goyi bayan haramta wasu magungunan tari wanda ke sa maye waɗanda matasa kuma suke amfani da shi suna sha suna yin maye tare da kafa cibiyar jinyar masu shaye-shayen. Shugaban kungiyar na ƙasa Ahmed Ibrahim ya kasai shine bayyana haka a cikin rahoto da wakilinmu na birnin Legas gidan jibirin ya aiko mana. a cewar shugaban kungiyar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kawar da amfani ko shan muggan kwayoyi da ake a najeriya ba bisa ka'ida ba ko wannan yana nufin kenan kungiyar tasu ta amince da kiraye-kirayen da wasu 'yan najeriya ke yi na ganin an kawo ƙarshen sayar da wasu nau'o'in magungunan tari da ke sa maye da yanzu haka ya zama abin sha tsakanin matasa da mata a najeriya kasan dai na farko ma dai mu ne muka bazama muka ce bari fa mu faɗakar wa duniya cewar abin nan fa na shaye-shayen miyagun kwayoyi ya ta'azzara hakika maganin tarin wanda ya fi illa shine wanda yake tattare da kodin eh mm. kuma na ji 'yan majalisa suna kiran wasu suna cewa me zai hana ma a hana ma sai da shi din gaba daya eh babu mamaki wannan abin duba ne za mu duba to amma abin takaicin zaka ga shakincin wai har sholushu na facin ki kai wai har kwatami ma har kashin kadangare har wai warin masai hucin masai wanda kullum wani ya zaka yi da wannan har ila yau kungiyar ta yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta hanzarta wajen kafa hukumomin gudanarwar majalisar magunguna ta najeriya da kuma hukumar nafdak da ke kula da ingancin magunguna a najeriya za yi taimaka wajen gudanar da ayyukan wayannan hukumomi cikin hanzari a cewar shugaban kungiyar wannan ne zai tabbatar da kudurin gwamnatin najeriya duk wanda abin ya shafa ba gwamnati ba kawai duka stakeholders da investors din da ita gwamnati da ko kuma wato non-governmental organization waɗanda mm. suke su ba private ba ne na mm. neman kuɗin amma suna cikin kishin son wannan harka kamar irin united states pharmacopoeia ko world health organization da sauransu ya kamata su duka a haɗa ƙarfi a tabbatar a ga wani irin matsaya za a cimma a ga cewar lalle duk abin da ya dace a yi shi a yi shi a ga cewa mun fara ko kuma mun ƙara ko da kashe hamsin ne muna yin magungunan mu a gida. Baban jibrin murya Amurka daga lagos. To da a gaida baban gida jibrin a wata sabuwa kuma reshen hukumar yaƙi da sha da safarar miyagun ƙwayoyi ta Najeriya a filin saukan jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. sun wato wannan hukuma ta kama faudar iblis mai yawan kilo biyar da rabi kwamandan hukumar na tashar jiragen hamisu a lawal ya yi wa wakilin munasir adamu el hikaya karin bayani a cikin wannan rahoton Kacho, wato abin da yake faruwa shine kasan kullum kana taka dabara wani yana tasa jarabar tasa. Ina ganin ya hira da muka fara yi da ki shine suna tunanin cewa akwai abin da gwamnati ta kirkiro da ake kira ease of doing business. To su a nasu tunanin kasan da inda aka ce an fito da wata sabuwar manufa to wani zai yi kokari ya gurbata ta ya ga cewa ko zai amfani da ita ta haguwar hanya. To ɗaya daga cikin hikimar da ina ganin ake aiwatarwa ake nan ake gaya musu cewa ah, ai kusan yanzu babu ma'aikatan hukumar hana sha da fadoshin miyagun kwayoyi kamar da yake da yawa wasu fahimci yadda dokar take ba cewa an rage yawan ma'aikata mashiga da mafita ta kasa domin a samu saukin tafiya hada-hada to wasu sai suke musu hudubar hudubar shaidan cewa a'a in ka zo wuce ba mai ganin ka tunda ma ba sa ina ganin ɗaya daga cikin abin da za suke tara a da ka kenan wato hamisu abun ya aka yi mutumin kasar ivory coast ya biyo ta najeriya shin ina zai nufa da wannan hodar iblis abin da yake faruwa kasan ita dokar kasa ta ba da yancin cewa kana iya samun abin abin da ake kira zama ɗan ƙasa na ƙasashe guda biyu. Asalinsa asalin ɗan Najeriya ne, ɗan ƙaramar hukumar Ogu ta jihar Enugu. asalinsa kenan kusan a bincike ya nuna mana sunansa christian uchenna amma a cikin takardar da yake amfani da ita Kyoto madu yake amfani da ita a matsayin ɗan kasar ivory coast so tayu ya shiga ta boda ne ya je samo wannan takardar tafiye-tafiye ta ƙasa da ƙasa wato passport na kasar Ivory Coast wanda shi a nasa tunanin abin da yadda ya gaya mana cewa a can aka haife shi amma ba mu yarda da wannan ba har yanzu domin muna cikin bincike tunda abin ya faru ne wajen misalin a karfe daya. Amma Hamisu yanzu da kuka bincika shi na yake ni nufin tafiya da ita wannan hoda ta Iblis. da eh, kasan kamar wurare irin su India da Pakistan ana samo hodar heroin a can to su kuma abin da ya fi basu wahala shine kodar koken so in har da ya samu shi abin da yake tunani abin da yake cikin takardarsa na tafiye-tafiye shi ne zai je shi India daga Addis zai zarce India to yanzu ina yake shi wanda kishin kun kun yana hannun ku ne har yanzu a yanzu haka yana na hannun mu saboda ai yanzu nan muna bincike dan a lokacin da kusan kamar karfe shida ma muna sauraron cewa ya gama rubuta mana basin abin da ya faru daga nan kuma in kun kammala sai wani mataki za ku ɗauka na gaba a daga nan za mu gurfanar da shi gaban kuliya sabu za mu fuskanci abin da ya tura a kansa Tukar a sha kwaya kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saura. To madalla a gaida Nasiru Adamu Elikaya. Hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta bayyana matsayinta a wani taron manema labarai akan ta soke wato ta na rundunar yaƙi da masu fashi da makami ga wakilinmu hassan maina kaina da ƙarin bayani all the complaints and all the allegations against SAS personnel. Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan CSP Moshood Jimo ke jawabi a taron 'yan jaridu akan kiraye-kirayen da 'yan Najeriya ke ta yi a kafin intanet na soke bangaren rundunar 'yan sandan da ke yaki da 'yan fashi da makami wato Federal Special Anti-Robbery Squad. Sufritandan 'yan sanda Al-Mustapha Sani jami'in labaru ne a hedkwatar 'yan sandan Najeriya. Su wayannan mutanen jama'a su tuba su hankali su gani. Dan me yasa sai su suke wannan abubuwan a najeriya kowa ya sani idan watannin karshen shekara suka zo an fi samun matsaloli na fashi an fi samun matsaloli na garkuwa da mutane hukumar yan sanda suna tana ta bincika ta tabbatar da cewa ba wani ne yake mana zagon kasa ba saboda haka hukumar yan sanda ba za ta cire su ba babu hukumar yan sanda a duk duniya da za ta ɗauke unit ɗinta wanda suke kula da irin wannan manyan laifuka biyo bayan ƙorafe-ƙorafen da jama'a suka yi ta yi yanzu rundunar yan sandan najeriya ta sake fasalta tsarin wannan runduna saboda haka inspector general police ya gyara yadda za su dinga yin aiki za a samu kwamishinan 'yan sanda wanda zai zauna a nan headquarter 'yan sanda wanda zai dinga kula da su duk jihohi da ake da su a najeriya za a tura kwamanda wanda zai kula da wayannan bangaren da suke kula da wayannan manya-manyan laifuka kace misali za a samu shugaban su wanda kwamishinan yan sanda ne a nan Abuja zai kula da su ba za a samu cin karo ba musamman da a jiha akwai kwamishinan yan sanda na jiha kuma ce su waɗannan federal sas suna karkashin wani kuma kwamishinan yan sanda a nan Abuja shi kwamishinan yan sanda duk wanda aka tura masa kwamanda dole ya biyayya ga shi kwamishinan 'yan sanda na jiha domin aiki suke a jiha domin a tabbatar da tsaro a jiha. Idan aka tura shi kwamandan da zai ke kula da runduna ta musamman da ke yaƙi da wasu waɗannan 'yan fashi ɗin a wurin wa zai ke karɓan umarni in misali aka tura shi jiha. zai karɓi umarni ne daga wajen kwamishinansa da yake abuja shi kuma kwamishina da yake jiha shine wanda yake ƙasa wajen abin da ake kira operation. Su dai jami'an wannan sashi na 'yan sanda ba sa sanya kayan sarki da wani lokaci jama'a ke cewar dauya a bambance su da 'yan daba in aka haɗu da su akan titi. Tina an kawo wannan gyaran. domin yanzu inspector general police ya musu uniform wanda za su dinga saka wanda zai nuna duk najeriya abu ɗaya za su saka wannan uniform ɗin wanda aka rubuta ƙarara a jikinsa cewa federal sars fsars a jiki Sufretendan 'yan sanda Al-Mustapha Sani Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan Maina na. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha takwas na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. babu mai da ke Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Zazzabin cizon sauro zazzaɓi ne da za a iya rigakafinsa da kuma warkar da shi. To, amma duk da magungunan da ake haɗawa na jinyar wannan cuta, a kulli yomin 'yan Najeriya da ma sauran 'yan ƙasashe da dama suna kamuwa da cutar da yawa kuma suna mutuwa me yasa kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu ne a yaƙi da zazzabin cizon sauro abin da za mu duba kenan a yau kafin idan da sauran lokaci ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Babu

to amma babu alamun samun nasara da ake son gani na daƙile barazanar da zazzabin cizon sauron kewa wa al'umma har yanzu zazzabin na ci gaba da yin barazana ga rayukan jama'a wani rahoto da ƙungiyar lafiya ta duniya ta gabatar a shekara ta 2015 ya nuna cewa fiye da mutane miliyan mai ne suke fama da zazzabin cizon sauro kuma fiye da mutane 437 ta kashe fiye da kashi 90 daga cikin ɗari na waɗannan mace-macen suna faruwa ne a ƙasashen nahiyar afirka shin me yasa ne duk da ƙoƙarin da duniya ke yi na yaƙi da wannan cuta ta hanyar samar da gidajen sauran da aka fesawa magani da kuma dabarar haɗa magunguna iri-iri wajen jinyar wannan cuta har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba na gayyato dr munnar mustapha ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa a jami'ar pittsburgh na amurka domin ya mana karin haske wato hajiya jimai kamar yadda kika sani zazzabin cizon sauro yana ana samun sa ne ta hanyar kamar yadda aka faɗa ta hanyar cizon sauro so in har ɗan adam da sauro za su haɗu wato za a ba wa sauro dama a cikin gidajenmu ba a amfani da ba a tsaftace muhalli ba ba kuma yi amfani da gidajen sauro wanda hukumomin lafiya na duniya da kuma gwamnatoci suke rabawa kyauta ba to har ba za a amfani da waɗannan abubuwan ba zai zama cewa dole wannan zazzabi na cizon sauro ya zama ya yawa a cikin al'umma sannan shi zazzabi na cizon sauro akwai ka'idoji na magunguna wanda hukumomi da likitoci suka ƙayyade su ana saboda ya fara bujirewa magani da ana amfani da magani ɗaya zo hukumomi sun fito da tsari da ake haɗa magunguna kala-kala a na tsawon kwanaki don a yi maganin su to amma yanzu abin da mutane suke yi shine wani idan aka ba shi magani na kwana biyar ko na kwana uku ko na kwana hudu yana shan na kwana ɗaya ko biyu in ya ɗan dama-dama sai ya wakar da maganin ya daina sha to wannan yana ƙara ƙarfin bijirewar da cutar take yi wa magani saboda a kowane lokaci ita kwayar cuta in ka sha magani kaɗan baka ci kashe yadda ya kamata ba to kwayar cutar nan za ta ɗan suma ne a jikin mutum to mutum na daina shan magani ta farfaɗo to ta daina jin wannan maganin a saboda haka ko da an sake bashi maganin aikin banza ne yawwa to in fa magani biyu ne da aka bada to yanzu fa sai an sai an nemi na uku ko na hudu an kara a kai saboda in ta farfado wannan maganin ta riga ta bujire masa kenan to baya ga waɗannan matsaloli da ka bayyana kuma menene ke hana ruwa gudu a wannan yunkuri yau sannan bayan wannan matsala ta mutane ba sa shan magani yadda ya kamata wasu akwai kuma matsala ta su kansu magungunan kaman akwai an samu yawaitar magunguna na jabu wanda ba su da inganci a kasuwanninmu wanda wannan kuma hakki ne na hukumomi su kara jajircewa su sa ido su lura da yanda wannan gurbatattun magunguna suke shigowa a kauda su saboda duk inda mutum aka ba shi maganin da bai kai karfin yadda ya kamata ba sai ga ana tashan maganin babu nasara kenan aikin banza kenan an baka magunguna ko da ka sha adadin da likita ya yanka maka ba za ka samu sauki ba kenan yawwa saboda ai abin ba wai sinadarin maganin da likita ya rubuta ko ya ce kamani be ko ya zama ba a cika shi yadda ya kamata ba su ba a yin magungunan da lokacin ma alli suke sawa ko chalk su sa a cikin maganin to wannan kuma har babban kalubale ne ga hukumomi akan su kara zuba ido su lura da musamman hukumomin kan iyaka irin na kwastam da hukumar kula da magunguna ta nafdac hukumomin lafiya na jihohi wanda sau da yawa an samu a shekarun baya akwai lokutan da aka dinga yin kame ana kama irin waɗannan masu yaɗa magungunan jabu To ku likitoci kun yi bayani da masana a kan cewa zazzabin cizon sauron nan zazzaɓi ne da za a iya rigakafinsa kuma za a iya warkarwa. Na'am. To mutane me wani shawara za ka ba mutane tunda an ce rigakafi ya fi magani? To shi rigakafi na farko shi ne yadda za a al'umma za su yi su kyautar da rage yawan sauran da yake muhallinsu wato ta hanyar tsafta ta hanyar kula da muhalli da kwatoci da duk wani abu da wata shara ko wani shirki ko tarkace da za su tara sauro a muhallinmu ko ciyayi ko yayi haka da sauransu saboda haka tsafta kamar yadda muka sha faɗi a wannan fili ita ce matakin kariya na farko tsaftan muhalli mataki na biyu shine a kula da bin shawarwarin likitoci sannan kuma musamman zazzabin cizon sauro wanda ya fi wa illa mata masu juna biyu da ƙananan yara kan ƙasa da shekaru biyar to a tsarin lafiya ana akwai duk matar da take zuwa awon ciki a asibiti lokacin awon ciki ana ba da magunguna na wannan zazzabin cizon sauro kuma wasu ma ana ba su gidajen sauran nan da aka fesa wa magani yau sannan ana ba da maganin sauro dama eh, bangare biyu ne na farko ana ba da wannan a gidan sauro sai kuma akwai masu ciki kuma saboda hadarin da suke ciki ana kara musu da magani da yake karya ko da sauran ya cije su abu zai zo da sauki kun nan matakin farko dai a je awon ciki eh. na biyu idan aka je awon magungunan da aka bada a sha na uku gidan sauro da aka bada ba wai mutum ya je kasuwa ya ce zai sai da a bashi dan wani abu wani ma shinge zai yi da shi wani zuwa zai je amfani da shi ba a yanda ya kamata ba zo a abu a sa a dinga kwana a cikin musamman kananan yara da mata masu juna biyu saboda wannan zazzabi na cizon sauro idan ya shiga yanzu nan sai ya sa kananan yara sai ya hallaka su ko ya musu mummunan illa su fara surutai ko kuma jijjiga da hmm. abubuwa makamanta haka To, dama masu iya magana suka ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira. To, su kuma ta ɓangaren hukumomi fa? To, ta ɓangaren hukumomi na farko matakin farko shine sa wayarwa da jama'a kai akan zazzabin cizon sauran nan a bashi muhimmancin da ya kamata. Don alkalima da hukumomin duniya suka fito da shi sun nuna Najeriya tana a cikin ƙasa wani alkalamin ya nuna ita ce ta farko a yawan wanda suke mutuwa da ciwon zazzabin cizon sauro wasu alkalaman su nuna ta zo ta biyu hmm. saboda haka dai ba a duniya kasar najeriya tana cikin manyan kasashe da suke da gagarumin matsala to duk abin da aka ce a duniya kafi kowa matsala ta wannan ciwon su ya kamata a ce hukumomin wannan kasar sun fi kowa mai da hankali kenan a wajen yadda za a kiyaye da kawo samun sauki na wannan cuta magani wayar wa mutane kai samar da gidajen gidan sauro kula da tsaftar muhalli da abubuwa ne da gwamnati tana da hannu a cikinsu. Likitoci mu A saboda kurewar lokaci, Dr. Muhammad Ladan ba zai samu damar amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa, Jummai alice ce daga nan birnin Washington DC da ke fatar a huta lafiya. Babu mai da To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka mai wakiltar Georgia John Lewis na ɗaya daga cikin sanannun 'yan ƙasar da suka shahara a ɓangaren kare haƙƙin ɗan adam tun daga shekarar 1960 amma ya ce ba zai halarci ƙaddamar da ginin adana kayan tarihin 'yancin ɗan adam da za a yi gobe saboda shugaba Trump. koriya ta arewa ta ce gawurtaccen atisayen nan da ake yi tsakanin amurka da koriya ta kudu ya ƙara sa wayuwar yaƙi a yankin ruwayen koriya ya zama tartibi to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen da wannan lokaci sai can an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashen hausa na muryar amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu sai injiniyan na wannan safe mr john baba ya kuma ke sallama da ku. a huta lafiya.